uku ga dubu biyu da ashirin da muna wannan masallaci na ali bin abi talib da ke babban dodo cikin garin zaniya a jihar kaduna a kasar amurka najeriya muna karanta لسائر المقدمة الحزبية للجماعة الأرهابية منا تشين بادي وند أشي منا بياني أكم حالا لو أكيد يجب هذا أنونا من رسولنا aka ce mana sallah ita ce mafi girma bayan kalmar shahada kuma alamun mai imani ya kai da sallah iya lalacewa ka da sallah don yana iya kaiwa ba a matakin kafirci a lafakari sallah tana da shan wajibcin da kafin ta waje ba kanka yau shi ne malam ko koma yin mana bayani wani wujude ha hamsar shirin kafin sallah ta zan wajibi a kan bawa ana neman ya cika sharuɗa guda biyar kullum muna gaya ma junanmu idan an ce sharadi ya zo ne wajen aikin da aka shakarta aka sun hukumi ko farari ko suna ko mutane ya kan kasance ne a cikin aiki shi menene sharuɗan da sallah take zama ba a kan bawa na farko al-islam dole ne wanda zai zan a ce sallah ta ba a kansa ya zama musulmi wanda duk bai ta ba sallah ba ta ba a kansa ba wanda za a kama shi da hukunci amma umarnin allah na yi imani ya tsaye da rukunan musulunci wannan ya waje ba a kan da sai dai kuma musulunci ƙa'idar da ya fice mana lafi tsawar a ciki hatta bayyana rushidu min al-gai wa man yakfur bi tsaruti wa yu'min billah faqad istamsaka bil qurwati al-wuthqa babu ana tilasta ma wani akan sai yayi musulunci addini kai za ka zaba wanda shi ya kafice ma wanda ake ko abin da ake kwatawa ba Allah ba imaninsa ya zanga Allah ne shi kadai to ya yi muku da igiya babba ba wanda za ka sashi rayuwa mai kyau ya sami hagu gobe idan muka dube shi ta mahangar Allah ya umarce mu mu bauta masa to kaje imana ce amma in muka dube shi ta bangaren shari'a za ta ce dan mai baka yi ba to musulmi ake ma wani shi ne al-islam da mutum ya kama shahada ya miƙa wuya ga addinin musulunci to ya zama wajibi ya sallah in bai yi ba kuma za ku ji abin da za a yi masa wal bulu sharadi na biyu ta wajibcin sallah kan bawa balaga wanda duk bai balaga ba ba mu mukallafi ba ne wato dokokin allah bai hau kansa wanda za a ce ya yi laifi an yanke masa hukunci ba dalili kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin suratul nur وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم minkum يا مزاج ما ya maza da mata idan suka balaga ya sai min zajin suna mafarkin haɗuwa da junansu na aure to sun zama makazarai, dokoki sun hau ko gida za su shiga sai sun nemi izini annabi sallallahu alaihi wasallam cikin karantarwarsa ya nuna mana an ɗauke alƙalamin laifi barin yaro hatta ya hatsarin har sai ya balaga ya mafarki hanyoyin balaga suna nan ga maza da mata akwai wanda aka yi tarayya akwai wanda kowa yake kwanku da nashi na uku wal'amri sallah tana wajaba ne a kan bari wancan yaro da aka yi magana wanda bai balaga ba ko yi da ba balaga ba ba wai cewa aka yi ba a ba a kusan ba annabi ya ce ko umarci ɗayan ku da yin sallah lokacin da suka kai shekara bakwai wata hukum da ashirin idan ya ko yarinya ta kai shekara goma ba sa sallah aka ce su yi suka yi to za a tsawata su koya da barazanar duka ne haka nan hankali sallah ta waje ba ga mai hankali ma mawukaci ana ɗauke mishi kafin shi ne wajen mu domin ya san halin da yake ciki ba bai san yanayin da yake ciki ba yana cikin wani yanayi wanda sai ne a roƙi Allah ya ba shi lafiya kai ke shi yasa ake son ko da yaushe mutum ya zama mutum mutumin kirki mai ta'a da ubangiji kaga da mutum zai yi hauka kaji ya yi hauka yana tsare sallah da kawai ibada dokar da zuwa da ta sami da Allah zai ci gaba da ba shi naka da mutum zai yi hauka kafin ya yi hauka baya tsalla to tsawon da zai tafi a wanda baya tsalla Allah ya kare mahaukaci idan Allah ya ba shi lafiya zai zo masallaci ba za a ce shekarar shekarar yana hauka ya biya wanda ya yi a hauka a ciki da jiwa domin kamar yadda muka ambata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a alƙalamin wajenci ko laifi an ɗage ta gaba a hankali har sai Allah ya ba shi hankali don haka wanda bai musulunta ba da yaron da bai balaga ba da wanda jirgin hauka ya kama shi in wannan lalura ya kawo ya musulunta yau in ɗan shekara cikin ya ko tabarin ba ba za a tambaye shi sallan baya ba haka nan yaro haka nan mahaukaci والكفاء يوم الحيض والنفاس sannan akwai ɗan uwan mata waɗanda suna da lalura na zuban jini ba ciwo ba jinin haila ko jinin al'ada matan da nake jinin al'ada wajen shi kalla ya bukauka a kan har sai ta tsarki jinin ya kare sai ta yi tsarki da ci gaba da sallah ita ma adadin kwanakin da ta yi ba ta tsalla saboda lalurar wannan jini Allah ya yaje mata wani fara haka nan matan da ta haihu jinin haihuwa na zuwa a tsaron lokacin da ya ke zuwa an ɗauke mata sallah wajen cinta ya faɗi barka kuma ya kowa na lokaci a adadin da mai jinin haihuwa da ke kwanaki ba za ta mai da wannan sallah ba an yaye maka shi ya sa hadisi ya danganta a gari sallallahu alaihi wa sallam da zai irin wannan mata yana cewa alaika kila hawa lam tasu wa lam tukali a shi mace in kai al'ada ba tana ajiye azumi kuma ta daina sallah ba da yin tsalla an yari arziki kuma za a biya lokacin da lalura ya kawo wajibi ko sharadi na gaba wa huzuri wakil fara lallai ne lokacin Allah ya zai kayi sabida mutum saboda Allah subhanahu wa ta'ala da ya wajabta sallah to kuma ya wajabta a yi a kan lokaci kuma a lokaci إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا القرآن إلى سوى tabbaci hakikata lallai sallah ta zama wajiba dole a kan masu imani wajen kewa wanda ya zan a lokacin da allah ya ke tura duk mu da za mu tashi da zo mu yi ishani kuma mu yi asuwani to allah ba ya ku ba mu yi sallah ba wannan maganar shari tana nan a kan lokacin da ya yi kuma asuwani na nan a kanmu in lokacin ta yayi idan ma muka ce mun yi da tunan kwanta da Allah to in mun san abin da muke yi mun saba ma Allah ne subhanahu wa ta'ala Allah ka yarda da su wanda yake wannan shan ne shan ta to kuma sallah tana wajen ma'ana wajen tana komawa a kan in arware wasu a farkon shigar lokaci kowace tsalla cikin tsallolin da guda biyar addinin musulunci ya kamantar da mu lokacin da take komawa da lokacin da nake karewa kamar yadda za ku gani cikin wannan fasari kafin mu fita insha Allah amma kuma da yana ce mana tana zama wajibi da zarar lokacin da ya shiga to kuma ka yi sallah da zarar lokacin da ya shiga shi ya fi lada abin kallolin nan guda biyar ta yake kawai ake so ka ɗan yi jikin kada ka yi da lokacin ka ya shiga ita ce sallar ishaya Allah kan ka jikin ta zuwa sulhul lailil awwal wato zuwa kashin farko na ɗaya bisa ukun dare ba a cikin lokaci ke ta zuwa irin wannan lokaci saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa laula an ashqa ala ummati قل إن هذا وقتها لولا أن أشق عليكم وتعالى يا جيد تسلى بالشارع har mutane suka yi yaujeni mai nauyi haɗar kuna sauka a cikin kana magan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito sai ya ce inna hala waqtuha lalle wannan sallar wallahi wannan lokaci ne a yi ta ba sai kai da na matsa ba dan haka malamai suka ce أول الوقت الذي شاهي وشيء بالتوبة جنكي هو ثلث الليل الأول شيء بالتوبة وجوبا وسعة فبكي وقيل يا شباب قلت بالروح يا شباب كما تنبغي لك وجنكي لي من يروى da yake nufi da wurinci ne mai yalwa wato da za ka jinkirta ba ka yi da farkon shigar lokacin ba Wajen matuƙar kokotarin sallar bai gida ba ba ka yi gani ba sai dai karar abin da aka fi so karar abin da aka fi so idan kokarin kita har zuwa wani lokaci kamar yadda za mu gani na zaruri to kayi laifi ma'ana ka tsara ma'ala zuwa na abuwa da ala tare da haka akwai tsayin da cikin salloli wanda a wani lokaci ana zuwa ta jikin sa ita ce sallan abubuwa a lokacin da ake kwallon rana cikin rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza ishtadda al-harm fa anfiqu bis-salati idan rana ta yi tsananin zafi to ku sanya yawo a sallar malamai suka ce da mutanen da ke gidaje za a jira su a lokaci amma da a ce duk muna masallaci kamar yadda muke ko haka to komin zafi baya a saurarawa sai a jaba sallah a yi sallah kawai haka isa domin yi za ka taso ne daga can wajen gidansa mai nisa da matsakaici da kamuka to ka bar shi ya ɗan sha iskan lemon irwan itace ya fi da shi har rana ka kai sassauta sannan a yi azuma amma in ba a wannan lokaci ba ita ma a farkon lokaci ake so a gabatar da ita فطن يحذر وجوهها أو شيئا من واجباتها أو شيئا من أركان الإسلام الخاصة وهو كافر فتكون صلى واجبا فمن يدعو كجوي قال يجي فمن جحد وجوبها فلا تكوني لكافر حليم yanzu shi da yau ya ma yin da ke kalla ba dole ba ta ganin dama shi wanda yake so ya yi wanda baya ko ya bari da huta da ne hukunci shi haushin abin wajiba da ya ko mutum da wani abu wanda ke wajibi ne a kaba ai ta zama da ne in za ta yi tsalla sai kayi jama'a musamman fatiha domin babu sallah in ba ka karanta ta ba dole ne ka yi hukumu dole ne ka yi sujjada kai dole ne ma ka tsago daga hukumu sun ji a'a ni ba dole ba ne waye ci ban yi yadda sai an nan ka fatiha ba ko ban yadda da hukumu ba ko ban yadda da lalawa da rabu ba din nan ku kawai da duniya ne hukuncin na kama da wannan ma أو شيئا من أركان الإسلام ويمثل كونا أبو كيجب مقولا مسلمتي مقولا مسلمتي كيف تتم الشهادة zuwa sallah azumi zaka haji sai ya fara da yin shi da ya da shi ba waɗannan guda biyar ɗin to da wanda ya ce sallah ba zo da bai da wanda ya makanta wani aiki na wajibi a cikin sallah da wanda ya makanta wani hukumi shi ne hukuntar musulunci biyar kowane ɗayansu a kowa kafin ya zama kafiri murtattun wanda ya yarda kalmar shahada ne da ma da ita ake shiga musulunci wanda ne ya karyata ta ko musulmi ne ya zama kafiri haka nan sallah ayoyi na alƙur'ani sun tabbatar sahihan hadisai sun tabbatar wanda ya zukata da ya zama kashi azumi na zarika aya ta hawa tana cewa faruwar shari'a bin kuma shahara fayyarku rumunin ya tsaye da ayar da ya ce dole bari yin tsari ya yi mutya a kasan zaka wanda ya karyata da ce ba dole ba ne ya yarda hananan aikin kai wanda ya karyata ya yarda sai dai rujja ne ne a nufi mai muktasar Allah ya ji kansa yana cewa abin da kufurin musulmi abin da ake ce ma tarika shi ne musulmi ya yi wani abu na ƙarfi da tajja ala amini yake ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين كما يكاد إذا من فتنة الرجاء ومسلمين يقوم هذه shi ne ma'ana fita Allah ya kare to idan mutum ya waɗannan abubuwa yin ta karo ana neman ya duba za a jawo da a ce kai buwan Allah a yi lalace shi ana yi masa wa'azi ana da share shi ana taujihi shi sannan wani lokaci in bai yadda ba a yi mashi ba'ana a yi ta hadiru shi haka za a yi ta fama da shi talabata ayyani tsawon kwana uku tsawon kwana uku kayi tara idan ya tuba shi ke ya dawo gida ya dawo gida وإلا إن يسر بيت ولا وكذا كذا كشيش كذا كشيش أنا akwai abin da in mutum bai aikata ba cikin hukunan musulunci ba a kai kuma alƙur'ani yana cewa وإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا يوم ثاني وأدب مقربا ثم إمام الشهادة ثم بين صلى ثم قال زكاة ثم جاهل azumi ma azumi wata alaka ce tsakanin ka da mahaifi baya da ya san hakikalin mai azumi sai Allah sun yi bayyana wa bayyana bila ya sa hadisul kulli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ta'ala ya ce a asiyamu li وأنا أدري أدري ناوي kuma ni zan yi mako ga mai yin arziki Allah ba ka ba wannan ya nuna falalan azumi ne ba wai akwai wata ba da ta ba ta Allah ba kamar ka samu ƴaƴan ka ne sun da zalunci ɗan ɗani sai yi shiru shiru kalle ne na lunan dana aikin dana ne to waɗancan bayanan ya zaune a ranar lokaci kana nuna mai matsayi shi da darajar shi domin ya sami natsuwa da kyari a duka a wanda ya zarta ana ya kai shi أنا يا كفا كما أنا رفعت dukiyar da ta hafira وبدو أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك أرغموا مني دماءهم وأموالهم بالله الحمد لله كتابهم هلك كذا أكشي ومن ترك الحج فله حظه القرآن يأتي ولله على الناس حج البيت ومن استطاع إليه سبيلا ومن استطاع فإن الله غني عن العالمين أما الذي ولد لا ينفع إذا كنا أبو بكر lokacin da ɗan tawaye suka ce ba za su ba da maka ba a ƙarƙar rasulun lahi izirka na bayyana فقال عباد الله ما لأبي بكر أيوبها بكر إذا مات بعده وهذا لأمر لا يقام في يد البعض suna cewa mu annabi za a sallallahu alaihi wa sallam kan da yake cikin mu mun ba da dukiyar mu da sunan sana shi kadai aka ce a ba bayan Allah ku ji mun zancen nan mai hada abubuwa da gudun gado ne zai gada bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallahi wannan ita ke zalunci mai karya da shin baya kan ku bada kan ku sai da abubakar ya ce da za mu yaƙe sai da umar Allah ya kama mutum da ake za ka yaƙi mutanen da suke shaida babu abin bauta sai Allah kuma sun yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne ce za ka yaƙe su sai da abubakar Allah ya kama mutum da يجب وقاتلن من حرم بيت الصلاة والبعثة والله تبقى سنا يجدوا جواب صلى يبقى كما تجي مسجد إلا كما تأشتم المحمدية وما يجي يوم هذا الله يبقى to wannan kan karin bayani ne a nan wannan aban wani wuyu ha to mu dawo ni na kan da sallar wanda muke magana dangane da ita kai tsaye shan wata yin mutane kwana uku ana lalace in yaƙi a kashe shi in an kashe shi a wannan lokaci an kashe shi a matsayin ahli da haka za a kai shi makabartan hanya a kunne shi da ka a bashi da mutane da wari to amma ga wani kuma a kama yi wujuri ha bin sallah aka ce kan kwarai sallah ya ce tabbar sallah waje ba shi na yadda wani tana a min kirkira amma aka ce da ya ce ba zai ba gaskiya ni ba a ni da ke ba da wahala sai tsaro. da na tashi zai zai ji zuciya na ta ba shi sai in je kasala sai in ji tutuniyar sai mun kunci kika san sallah bai tashi ya yi ba cikin gaba to za a saurara maka ana cewa ya tashi yi ila an yi min wakti hamsa wuri har lokacin da lokacin da za a yi sallah a lokaci na lalura ya rage mikidaru a ka'atin kamila gwagwajen da za a yi raka a tsaye cikakkiya lokacin kamar yanzu ya ce yin ishaki aka yi aka yi yayyaki to za a bar shi har zuwa fitowar alhijir to gaske fitowar alhijir gwagwajen da za a yi sallah raka a ɗaya sannan alhijir ya fito idan kuma ta yi ne gwagwajen da za a yi sallah raka a tsaya rana da fito idan tara asar ne gwargwadon da za a yi sallah raka a kaya rana da rana idan yake a wannan lokaci farilan ya salli idan bai sallah ba wakilin da sai ya hada sai a kashe shi a tsara kashe da tabori kisa na haji kisa na haji me yasa ya ce da hajjar don sannan akwai bambanci da wanda ya musa shi wanda ya musa za a kashe shi ne kuma kisa da kaji wannan kuwa hajjar na haji kisa ai yadda Allah ya ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma wani abu na wanda Allah ya wajabta kuma ya ce dole a yi shi ne ya fi tashi ne to sai a yi masa kisa na haji yana nan a musulmi za a yi da shi a makabartar musulmi amma ba za a yi rubutun gawarsawa Mutane kirki wanda ake masu fatan alhaini sai su ya da baya sai a kare mutanen da waɗanda ba ma sun cika samun kai ba ne sun so samu ne a samu wani wanda yake za mu kafafanan yana da dai ilimin sallan ya yi eh kamar ɗan jamun buhara eh daga nan kuma da rage da wani sai su baya su ne mamu mai yasa dan ya zama wa'azi izina ga wanda suke son ya je sallah ko da bai ce sallah kariya ce ba shi ne yake wa yi salli alaihi gairu a hannun fadili wa fara waɗanda zan yi masa sallah ba mutanen kirki ba ba mutane masu nagarta ba ba masu takawa ba sai a je dandali a je wajen dandali a je wajen ɗan fim a tattaro su a je duk wanda ake ganin ne wani abu ne wanda ya tafi a hankali na ce ɗan fim na ga wanda ya kallo saboda Allah saboda Allah ka tutu ɗin ka a gaina ba ku ana ya shi a duniya Allah ya kiyaye misali in ka ga limamin ku yana ba ku za ka sake bin shi sannan sau a ku bar shi saboda Allah ko shi kadai ne ba mace suna ganawa za ka bi shi sallah eh Allah ya kyauta to ya da nake ba da misali da shi kuma kalli ai al'ismu ma haka filin wata magana filfardo suna wa'azi ne eh, to ai dama kowane abu yana da hadari yana da manufa akwai hadari suna koya ma 'yan mata da samari yadda za su haɗu da kakawa ko? ko ne koya ana koya wa mata bakin kishi a zai misala shi sako ne dama sako yin wannan aka yi shi a rubutu akan yi shi da sauki wanda za ka ji ne ba za ka gani ba akan yi shi da jika gani a aika sako Dole haka al'amura da sunan wanda yanzu abu ne mai kyau to mu ta yaji da addu'a Allah ya sa ana jinkin ya zo Allah ne ne ko mata rubuta ba kake ta aka haram ne kace an za ka bawa ya haram ya zai mu ce Allah sa ya shafe ka إيه؟ أبو ميطاكي كأن لك يا قوم ولا نعم الإثم وهذا الذنب ولا بكيت الفم وكلمة ألف يا عليك يا شيخ duk abin da ba ta ko ba mutum na yi to abin yanzu ba za ka so kana karanta alƙur'ani ya kai ka shaƙe ba a ce ka zo na lokaci waye bai so to yahudanci ya huda mutane suna hadar da abin da ba ne ba na da zai a duk wani wanda yake bayan wajen wannan addini a ce ku je ku yi mashi sallah

sai ga ya rufe yana zuri ba shi ka ba suka kai yake mashi hukunci tare shi da mahalicin shi in allah ya zo yana iya yaƙi mata in bai kowa yana iya halartar da shi ne ne bai kanta wanda ita ce ka'ida in lallara la ya zaro an yi shi makari wa ya fi yau ma zuwa da lalari na

ma'ana ayabin da shari'a da ɗauka yana da hankin domin ne amma in an zo liman sai ka da baya duk wani wanda ake masa fatan alkhairi sai ya da baya jama'a musulmi ai irin wannan kowai mai kama da irin wannan ayar tana aukuwa akwai wanda zai ɗauke cikin al'umma sai ka gajin mutanen kirki sun zanzare ko ba ku gani arziki ne me ya sa mutanen kirki ke zanzarewa saboda rayuwarsa ba da ya rubar sai ka gajin ya yi kan miyarsa sai kuma wanda ta zama wani ko ba ku gani ga namtina abuwa kullum ga namtina abuwa kullum wa yi musala wani kirin aka ya taba kuma wani lokaci a nan kawai yin ba to shi abin da ya faru muna gefe muna yi wata kamuwa ne tara su aka ji aka gya wa mai shi anguwan da ke je ɗan ɗan karo mu da muke aiki a kuma وإنما هو يقوي وذات قوي الثانيين كان وجمعت من أموال الجيشة لو من جميع جبال الوام لمن تفرع وما كان من شمل هذا إنما يتقبل الله من المتقين القرآن يلا سوى أداء ما كتب وأجيرا

yana cewa an ɗauke ma mahaukaci laifi ko mara yare to mai haukan shaye-shaye ba ya yi haram ya yi haram shi ya sa muke cewa ko muka ce bayan kanan majnun shi wannan mahaukaci lallai ne ya kasance kafin haukar mutumin kirki ne in mutumin kirki ne ko ayyukansa na kirki halayensa na gargaru ɗabi'unsa za su yi ko da yana cikin yanayin hauka Allah zai ba shi sakamakon idan ko lalatacce ne shaye-shaye yake sallar ma bai damu da ita ba don wani shaye-shaye ta kama shi ai sai a hankali a hankali yake ta har ya zare kamar wannan sai mu kare shi da ubangiji amma dai yana cikin hatsari da zai warware ya wanke ya dawo mutumin kirki ya tura to a kan lafa a makon saboda ya abin da ba yi, in ya tura ala ya ya taimaki in na duba kuma kumfari Allah ta'ala yana cewa wanda fina la ya da'una ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا wala ya يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مكانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا واولئك يفجر الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما القرآن سوى bayan Allah na gargaru su ne waɗanda ba su bauta wani ba ba ba su haɗa Allah da wasu kuma su ne waɗanda ba sa kashe da Allah ya haramta a ba kamar yadda da daji kuma su ne waɗanda ba sa gana wanda ni ya aikata wannan aiki ɗayan hukumin farko zai hafi da babban sakamako da muna na gari shi a nan da kama a a ranar tashin ya da yi rayuwarka cikin wani wadatanci da kogaci sai Allah ya ce sai wanda ya tuba ya zama ta imani ya kowa yana ayyuka na gargaru waɗannan allah yana canza munanan ayyukan su su koma kyawa allah ya ta'ala ya kasance mai yawan gafara ne mai yawan cinta idan ƙashe in ya dawo ya kuma ya yi imani ya yi aiki na gari to alhamdulillah haka ake idan ya zo ne a haka to Allah ya kiyaye mu da kuma ya wani mata وليس لا يجزي أحد الفضل والصلاح ويدخل في مخارج المسلمين ولا يدخل قبر ba a masa gata a laila ya kabarin ka kawai dai abin da ya aka hawa ta kasa ko ya yayi shi ke Allah ya kare wala fara bil fa'ikatu amma da zai na tuba zan ci gaba da sallah amma ba zan rama wanda bai yi ba baya za ka shi ya ce to Allah ya dauke da imani a shigar wani umarin sabi yuke na da sarki jini ana mutan karamin yaro ko yarinya da suka kai shekara bakwai da su tsaye da sallah kuma su shiga da sallah wani zuwa ala sarki ha haka mu ji yaro idan ya ƙina sallah darban ganyen mudar buku ba wanda za a yi jiki ba ba zai zo da shini ba ba zai kada mata ba na ba a gana mata ba balaga a yi rasuri a lokacin da ya kai shekara goma ta yi mana amfani da hadisi musallama sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa وقوا أولادكم للصلاة يستغني إذا كانوا متفتين يتابعكم وشركوا في الصلاة وضربوهم لأجلهم متفتين يتابعكم وتفتيكم جيسوا sannan kuɓanɓar wajen bayan suna fatan lalata a mace a kuɗa da ya Allah kan sanya mai cikin masu kai da Allah da zuriyar mu ba ka ya ce mana kara mata mata sallan kuma mutane أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته الله يجعل السلام عليكم آمين جميل جدا وكن حوالك shin har wanda ya samu kansa a kan saboda rashin ci shi ma ana yadda masa sallan sa dalilin da ya samu kanka shi da batun yin sallan nasa da aka ce an ɗauki mashi a lokacin rauka shi ne ke so ya gane har wanda ya jawo kansa wato shi wanda ya jawo makan sarauka ta hanyar shaye-shaye ko wani abin da duk zai iya yi don ya yi hauka mai laifi ne kamar yadda na gabata kuma yana cikin hadari in ya mutu a haka ومن القرآن يأتي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وتعالى تأتي ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فصار مثل مولدكم مني مكم يدين فكم تشكن حلقا صار محلقا فليس صار محلقا مولدكم مولدكم idan ya tafi da shi halajira sai mu kare jama'a a maganin kamar yadda na gabatar da bayan idan allah ya taimake shi hankalin shi ya dawo tawaran allah ya kaddara haka kawai ko kuma allah ya kaddara ta hanyar sanadiyar kai shi asibiti ko wani abu mai kama da wani Kai ya gane ya yi kuskure ya kuma ya gyara waɗancan tsalloli da ya yi kushe bai wa kushe gama na wani ba za a ce ya ba kuma ana ta Allah ya yafe mata kamar yadda muka ya kaya akwai hadisai mai yawa wanda suka yi muni a kan haka التائب إلى الذنب كمن لا ذنب dan haka fata ne Allah ya ba mu tsaro ya ba zuriyar mu da ɗan uwan mu tsaro ba mu fata wa Allah ba a ba da shi abinci shafa amma sun ya yi magana ne na gane da matsala shi shi ma ya shiga cikin wannan eh ai ana cewa wani nuna kunu ai harkar jin jini akwai mahaukaci a cikin riga a haka a kyau da za ka gane mahaukaci ne ba abin yana buɗe baki za ka gane ba yi da tsayi saboda haka in har akwai mahaukacin da haukarsa Allah ya rufa mashi a fiye ba wadda suke bayyana tsarincin da ke shi ba ne to wannan wata balala ne ma a cikin mahaukatan Allah ya yi maka don wani ko ka sa a mutuntar da yaya ne da yaya kuma da man ya rasa kwakwalwarsa shi ma Allah ya ɗauke mashi hankali a yi a yi sanda ta gano ya yi sanda ya raka ta shi ke Allah ya ɗauki akwai irin wannan mugu da ta kan ne wani lokaci sai kai magana da shi a mai hankali kuma ban mamaki kuna magana ya limfice akwai irin su to Allah ya ba su da ajiya kada ya jarabe mu da haka na'am

abin da mai magana yake magana hauka jirin kabarciya wasu sai na same su sun balaga amma ba su damu da sallar ba ana samun cikin maza ana samun cikin mata to bayan sun kara hankali sai suka fahimci kuskura shin za a tallafa musu tura ga wannan sallah na adadin da suka yi na shekaru ko watanni ko sati suka ko kwanaki alhalin ma wasu su inda za ka ce kwana nawa ko wata nawa ko shekara nawa ne ba ta hanyar zama ba bai iya sani ba an fahimta to tabbas wajibi mu sani da zaran da ta ko ya suka balaga to duk wani hukunce-hukuncen Allah ya hau kansu kuma in mutum bai tsare ba ya yi zunubi ya sako za a rubuta masa laifinsa to idan daga baya ya tuna yau wata uku ba na sallah sai dai mafi yawan irin wannan za ka ga wani lokaci ne taki yake yi. in haukan kuma ta ba da kwanciya zai gaban shi bai damu da sallah ba galibi haka yake da kuwa ba wani za ka ga yi ne ko ba ta yi ne gaba ɗaya ba hmm. in ana shan ganle ana shan koriya ba a matu na sallah amma wani lokaci kuma in an haɗu da mutane jirgi sai a yi sallah irin waɗannan akwai wani malamai guda biyu a ba ta mu na malik suna cewa sai mutum ya kirtaci kwanakin ko watannin ko shekaru sai ya tafiya gwargwadon yadda zai iya lokacin da zai iya shi zai iya gina tsallan kwana biyar a kullum ko hudu ko uku ko biyu ko kwana ɗaya a kullum an fahimci in zai iya biyan da kwana biyar ina ina biyar ana gama ishafin yanzu kai da da bayan yi ishafin kwana da yawa haka nan azubari haka azumin haka la'azar haka mazarin kaga in yi sallan kwana ɗaya ya biya na kwana biya. in yi na wata ɗaya ya biya na wata biya. in yi na shekara ɗaya ya biya na shekara biya. shi ya sa malam abdulrahman ya ce wanda ya yi haka ba za a ce mashi mai sakaci ba wanda ba da mai wanda suke da aka shi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke rada kadawa cikin magabata kuma suna ganin wanda bi ya bar sallah da ganga har lokacin da ya nuna to za ka ce ba ya mai da sai dai ya tuba ma Allah kai ya tashi domin suna cewa ai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ne wa man taraka ha faqad kafa ai da musulmi ne to shi kuma wani wanda ya ga da ai bata aiki ne la in ashrakta la yahdakanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin to wannan shine abu takara ne biyu kina wata kowa ya tafi ya ƴaƴansa sannan ya haɗa da addu'a kuma annabi ibrahim irin addu'o'in da ya yi nan. Allah ka san ya yi mutum salata wajen jin zuriya ji masara ta tabbatar du'a sai an haɗa da addu'a musamman musamman rayuwar da muke ciki masu tashin imani sun yawa ko zarin matashi da matashiya aka yi da social media ya yi ba jiha ga tumatuman da ake falo ga sunan din zurcin zurcin sai mutum ya fara uku yana leke-leke a bayan shi amma ba zai iya cikin uku da yi ba wannan ita ce fitina da dawo fitina ce ma'aya abubuwan da zai fara kanin imani karka ce leke-leken nan yana leko alkhairai ne yana rinka karuwai ne waɗanda suke kulkin yana leka a shararren matasa 'yan mata ne waɗanda suke tsallon tsarinsu yana rera munanan zance ne da waƙoƙin soyayya da kuma liman da ake tarbiyyar mutane a kan kanta sannan ita ce fitina da take da Allah shi kare alaikum salam ƙa'ida wurin sallah da lokacin kotu na ya tambaye ne kawai iya warewa

haka dai haka dai ko yana iya samun lokaci ko wani lokaci ne ya biya amsa dukkan biyun wanda ya fi mashi sauƙi yana iya ya danganta da yanayi yana iya tashi cikin dare ya yi sallar kwana biyar a lokaci ɗaya daga nan kuma a farko yadda duk zai iya yana iya yin yadda na ba da misali ya da sallolin tattalin sauki ne na fada haka amma duk ɗaya ne ga waɗanda suke ganin biya shi ne daidai Allah ka dace da mu ka yaje mana Allah ka gafarta mana Allah ka yi bayan da mu a kan daidai ya Allah mu da roƙon da cikin da ke da hukuwa da kashin kashin al'umma da kashin al'umma ya Allah ka yayi mana wannan ya Allah kada ka jarrabe mu da zuriyar mu da ɗan uwan mu a wannan yanayi waɗanda aka jarrabe su muna da wasali ya Allah da dukkan abin da muke na alkhairu. Allah ku wucin da ku Allah ka dawo da ku ga iyalan ku kalimi na galimi Allah mana mu baka da ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya ka ka mu da halal da lafiya za ta cikin sauki ba ka lafiya mu gida da asibiti Allah ka ba mu lafiya cututtukan da ke jumla wanda muka gani da wanda ba mu gani ba Allah bai mana maganinka Allah ka gafarta mu iyayenmu ka gafarta mu malamanmu ألا بابتها وكمهم ولسنا بباب يتيما اللهم اعطرنا بالاسلام الغالبين واعطرنا بالاسلام الغالبين واعطرنا بالاسلام الغالبين ولا تسلط علينا عدوا ولا هاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله